mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka kuma wasa madina yau shekara 430 wanda ya daidai da 27 ga watan oktoba shekara ta 2009 a makon da ya gabata in ba manta ba karatun da muke na wannan littafi na ma za kaddamta lidinillah littafin a sheikh muhammad hassan mun kai wata gaba wadda yake cewa watan bari ya kawo su 'yan misalai na aikin ƙoƙari don addini daga wasu cikin magabata ya kawo misalin farko na sayidina umar a sayidina abubakarin ƙoƙarin shi wurin musuluntar da wasu waɗanda ka ji a cikin mutane goma da a lokaci guda Allah ya bishara 'yan aljanna ne na abubakar gari na wayewa bayan musulunta shi ya zo da biyar a cikinsu ya musuluntar da su jama'ar musulmi a matsayinka na musulmi babban mutum mai daraja da kima a idan mutane shin akwai wani ƙoƙari da ka taɓa yi na jawo wani zuwa addinin musulunci kaga dai sai na umar ga girmansa babban mutum ne mai daraja kuma ɗan kasuwa jama'ar musulmi kun gani to a matsayinka na babban mutum to kadeji ga aikin manyan mutane a cikin addinin musulunci to bayan aikin da mala ya kawo mana na sayidina umar sai kawo na sayidina abakarin sai kuma ya ɗauko mana wani daga cikin jagorori a unguwarsu kamar ka ce mai martaba a yankinsa ko ka ce wani hakimi daga yankinsa shine a tufail Addausi dausi tufail dan amr Addausi dausi shi ma mun daji irin himma daga musuluntarsa da ya bayar na jiwa jikin shi da ya na nauyin da ke kansa na kai wannan saƙon addinin gaba kun ga da musulunta shi ya tafi ya je musuluntar da mutanen garin su gaba ɗaya me yasa saboda an san shi da hali na nagarta mutumin kirki ne kuma wanda ya san ya kamata wannan irin shi ake neman musulmi ya zama yana cikin musuluncin ko kuma irin shi ake neman ya zo ya musulunta wanda mai hali ne na nagarta jama'ar musulmi kun gane wani lokaci nagartar shi ake kallo ya sa a fahimci abin da yake kai daidai ne shi sa na ali yake cewa ku kira mutane zuwa ga yin musulunci ba ma da bakunan ku ba ta hanyar nuna musu kyawawan ɗabi'unku jama'ar musulmi kun gane da yawa wasu sun su musulunta dalilin su sardauna ba don sardauna sun musu wa'azi ba sardauna ba malami ba ne a hali ne suka gani a wurinsa na nagarta kuma ya tsare mutuncin kansa ya tsare girmansa kuma duk wanda zai hulɗa da shi zai nuna mai hali ne da girma jama'ar musulmi kun gani amma yanzu ka diba ka ga duk waɗanda suka fito daga yankin su sardauna ku diba ku ga waɗanda suke majalisar tarayya ta najeriya ku kalle su sun yi kama da su sardauna su so suke a cewa su turawa ne su sa kort sa necktie jama'ar musulmi amma ka dibi sardauna a majalisar dokoki ta ƙasa a lokacin da raunin shi za a gani da babban ya riƙe carbi to amma su waɗannan kadibe ka ga hoton su yi kama da hoton sardauna su wai suna ganin wannan diresin ɗin kwaikwayo da bature wai shi ne halin girma wai wannan shi zai sa ɗauke su manya yau a cikin suwa ake gani da girma irin yadda ake ganin sardauna da shi me yasa don ya tsare girmansa wannan irin dressing ɗin da ka gani a jikin shi mu fa shine girma a wurin jama'ar musulmi yanzu tunanin su in sun shiga majalisa a haka kuna jin akwai wanda zai koro su kuna kallon yanzu yan Niger Delta din nan yan South South din nan ku kalla ku ga wani irin dressing wani lokaci da suke zuwa majalisa da shi sai kai mutum kan mahaukaci kuma wai shi yana rayar da watan al'adar mutanen shi bari ya zo majalisa ya nuna ma 'yan majalisa taraje cewa fa shi yana wakiltar masu irin wannan dressing din amma yanzu ka kalli majalisar ka gani. wa za a gani da rawani da amawali da babban riga da siffa wadda aka san mutanen arewa da ita na mutunci waye shi jama'ar musulmi kun gani yana ganin wai in ya shiga yanzu a kyare shi wanda mu kuma ku kalla da kyau ku gani fa wanda ya zo mana da irin diresin ɗin da suke zuwa da shi mu kuma da shi muke kyara cewa ake bature wajen kafari cikin ka baki bature kenan wajen kafari amma cikin ka baki da bahaushe haka yake ce mai ga dai shi fara amma bahaushe yana ganin cikin shi baki irin yake jama'ar musulmi kun gane saboda dressing din shi abin kyama ne a wurin mu to amma wai yau kuma shine masu wakiltar mu za su yi irin wannan dressing din wai su je su nuna ma duniya fa su ne wakilan mu wannan lalacewa ce ba karama ba kuma wannan ya ja su kare na mutane jama'ar musulmi kun gane wajibi ne duk inda kake kasar girman ka ka tsara darajar da Allah ya maka ka sa babban riga kana jin wani mawaki ya ce kana da mota ka sai dokin ka ka ɗauri ba haka ya ce ba Allah kyauta mutane ma ba su gane hikimar wannan magana to mala ya ce wa anta ayyuhal habib mata wa anta tusalli tun yaushe kake sallah kuma tun yaushe kake zuwa wuraren karatuttuka na ilimi ka taɓa kiran wani zuwa ga addinin Allah to ka dai ji ɗufailu addausi ko shin tsakaninka da Allah ka taɓa kallon maƙocinka da ya bijire ma shari'a ya bijire wa Allah jama'ar musulmi kun gane ka nuna zuciyarka ta nuna damuwa ka fuskance shi da kira na gaskiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yanzu alayan da kake kawo mutane nawa ne kusa da kai wanda suna da buƙatar ka nuna musu kyakkyawar ɗabi'a ka jawo su jika ka nuna musu abin da ya kamata ko da ba za su bari ba su rage ko da dai ma ba za su rage ba za su ci gaba to ya zama dai kayi don ranar kiyama ka je gaban Allah a kaku uta Allah ya san kayi amma a gaba haka bai mutanen mu a yau to dama nan muka tsaya malam sai ya ce wa haza huwa nu'aimu bin mas'udi to ga kuma wani wanda shine nu'aimu dan mas'udi yanzu dai kun ji abubakar kun ji dufailu eh, dan amr ad dawsi ko to ga kuma wani shine nu'aimu dan mas'udi wannan nu'aimu dan mas'udi a nan mun yi a tarihi mun karanta yakin gazwatu zatu raka ba mu kai ba ko to za ku ji shine abu sufyan watan kun san lokacin da aka yi yakin badar musulmi sun kashe kafirai mun karanta da ku a nan aƙalla mutum saba'in sannan sun kama mutum saba'in a matsayin fursunonin yaƙi mun karanta a nan a nurin da aka ji yaƙin uhudu su kuma sai da suka kashe musulmi wurin saba'in saboda eh, watan saboda ƙin yin biyayya ga dokar da annabi ya aje wasu a cikinsu musulmi sun wahala har malaman tarihi suna cewa da akwai yakin da daga shi an kashe labarin addinin musulunci to ubu ne saboda an yaɗa ma annabi ya rasu an kashe shi a wannan yakin kuma karatun da muka yi yakin kai ma da kake saurari kawai kana iya da an kashe shi din a wannan yakin har da yawa wasu cikin sabai suka ga ato in dai an kashe manzan Allah to ni me zan yi kuma sai suka yanka a guje babu waɗanda suka rage suka tsaya tare da manzan Allah sai waɗanda ba su wuce yatsun hannu ba ciki da wata mace guda ɗaya wanda mun ɗan yi bayani a lokacin a kanta annabi yana kallon wani a cikin sahabbai fa a guje da makaman shi ya wuce ta gaban annabi ga jini na zuba a jikin manzan Allah a guje ya wuce sai da annabi ya buɗe baki ya ce to in ba za ka tsaya ba a je mana makaman kai tafiyar ka a je mana makaman ka tafi wallahi jama'a haka ya zubar da makaman nashi ya gaba a guje ya yadda kenan a kashe manzan Allah annabi ya kalli wannan baiwar Allah ya ce mata ɗauka ta ko ɗauka shi ne ta tsaya ta rinka zubar wuta ta rinka barin wuta jama'ar musulmi to wannan yakin uhud kun san yakin badar an yi shi biyu yakin badar na farko musulmi suka yi nasara to yakin badar na biyu ba mu karanta shi ba ana za mu zo za mu karanta to shi wannan yakin badar na biyu shi ba a ma buga ba lokacin da aka yi uhud in ba kumanta ba bayan kafirai mushirkan ƙwarishawa sun ga irin nasara da galaba da suka samu kan musulmi abu sufiyan sai wata magana ya ce wa annabi wannan kaɗan kuka gani sai ma baɗi an yi wannan yaƙi a shekara ta watan uku bayan hijira sai ya ce to za ma ku ɗanɗana ku ku sai baki annabi sai ya ce Allah ya kai mu a nan mun karanta to sai labari ya iske annabi sallallahu alaihi wa sai labari watan daga wannan shekarar da aka shiga shekara ta hudu sai Allah ya jarrabi mutanen maka da fari ba abinci sun lalace sun rame kuma ga abu sufiyan ya ɗau alkawari ya ce wa annabi sai ma baɗi annabi kuma ya ce allah ya kai su ɗin to a lokacin abu sufiyan sai ga yadda mutane suke yanzu a ce a je yaƙi za a samu matsala gaskiya ba za su iya yaƙin nan ba saboda suna cikin yunwa saboda haka sai ya kira nu'aimu dan mas'udin na a lokacin bai musulunta ba dan shi nu'aimu dan mas'udin za ku ji ya musulunta ne a lokacin gazwatu ahzab gazwatul khandaq to sai da aka fara yin wancan a lokacin abu sufyan a matsayin shi na shugaban mushrikai shi ma bai musulunta ba ya kira lu'aimu dan mas'udin ɗinnan ya ce wani irin abu za ka je ka shirya na yaudara da tsegumi na tada hankali na musulmi don kada a ce mu muka saba alkawarin nan da muka ɗauka na fitowa a haɗa a badar ya ɗauke shi aiki na kwangila ya biya nu'aimu ɗan mas'udin ya tafi madina ya rinka shiga cikin mutane yana tsegumi yana faɗin maganganu na tsoro da ban tsoro kada musulmi su yadda su fito amma duk inda ya je ya zauna ya ba da labari sai musulmi su ce ai su san kawai suna annabi ya ba da umarni ne kawai abin da suke jira kenan su ba ruwansu duk ya gama surutun shi na iska lokacin manzan Allah bai ma saurare shi ba annabi dai tunda an yi alkawarin za a haɗa ƙara buga yana jira lokaci lokacin na yi koyi shirya mutane dubu da ɗari biyar dubu da ɗari biyar aka fita sojojin musulmi shi abu sufiyan yana can shi ma sai ya haɗa sojoji amma da nufin a fita wai yana ganin ai an je an tsorata muhammadu ba zai fito ba saboda haka bari su su fita a ga sun fita in sun kwana ɗaya a kan iya kwana biyu sai su yi kwana kawai saboda ya an san muhammadu ba zai zo ba daga an tsorata shi da mutanensa saboda haka duniyar larabawa ba za ta ce su suka saba alkawari ba dan an ga sun fito shi kuma Muhammadu ma a tunanin shi ai ba zai fito ba saboda haka annabi sai fito shi yana fitowa kwana ɗaya a hanya kwana biyu sai ce su juya kawai ai dai an ga sun fito suka juya annabi ya zo har nan wurin badar ɗin ya tsaya to dama su larabawa. suna ƙulla kasuwar duniya duk shekara to kuma a nan badar ake haɗuwa don an ce badar sunan wuri ne a nan badar suke haɗuwa saboda haka dama kuma za a ƙulla kasuwar a lokacin shi ne yake cewa nan ne haɗa sai a haɗa a buga da annabi ya zo laraba na sauran ɓangarori sun gama haɗuwa mushirkan shawa kuma dama su ne manyan 'yan kasuwa a cikin laraba saboda haka su kuma sun ji tsoro sun juya ba su zo kasuwar ba da musulmi suka zo wurin suka haɗu babu alamar wani mushirki da ya taho kawai kowa sai suke jiki sai aka ci gaba da harkar business kawai da musulmi kun gani to shi ne nu'aimu dan mas'udin sai da Allah ya ba da labarin abin da ya faɗa ya zo ya ce innan nasa kad jama'u lakum sai ce fakhshawhu mu dan Mas'udin ne maganar na. ya kalli annabi da sabai ya ce innan nasa kad jama'u lakum Quraisha wannan mushrikai sun gama hada sojoji fakhshawhu Allah ya ce farahum imana su sai suka ji kawai ai imani kawai ya karu ma wanda suke da su jira kawai suke annabi ya ce afa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah tunda sun zo wurin yaƙi ba kowa sai kasuwa ake ta hada-hada sai suka shiga cikin harka hada-hada kawai Allah ya ce sanda za su juya gida fanqalabu bi ni'matin min Allah suka juya suka koma gida da ni'ima da Allah ya ba su na business da suka a wannan wurin wa fadli ga kuma tafallala da Allah ya musu Allah ya ce lam sassu su ori Allah wallahu dhu fadlin azim jama'ar musulmi kun gane wannan ku? to wannan abu da nu'aimu dan mas'udin ya je bi nasara ba to amma da yake Allah Allah ne kuma Allah ya nufin shiriyarsa lokacin da aka je gazwatul ahzab to shine za a karanta maka shi da kanshi yana cikin kafirai mushrikai da ya tsaya ya kalli irin shiri da aka yi wannan gazotul khandaq din wannan gazotul azab kun san wannan yaƙi shine ya rikitar da musulmi amma ba a buga ba amma ya rikita musulmi domin a cikin musulmi jama'ar musulmi a cikin musulmi fa mutum na sahu ɗaya da manzan Allah amma ya kalli wanda ke kusa da shi musulmi ya ce anyawa ne wai ko kana ga manzon Allah ni dai abin nan gaskiya ni zuciya ta ta gama bani gaskiya dare mu gaskiya rudan biyu wannan alƙawari da yau gaskiya rudan biyu ka lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi gashi ga manzon Allah ya kalli musulmi na kusa da shi ya ce mai ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura ai alkawarin da annabi ya ce Allah ya mana shi kanshi alkawarin da ya mana cewa akwai nasara wala ruɗi Allah ya ce hunalika kabtuliyal mu'minuna wa zunzilu zilzalan shadida a nan ne Allah ya jarrabu mumine Jama'ar musulmi aka girgiza su girgiza mai tsanani to ana cikin wannan hali ne shi wannan nu'aimu dan mas'udin din yana cikin mushirkan nan sai ya tsaya kawai shu yana ta tunani sai ya ce kai wato mutanen nan an zalunce su musulmi yake ne shi gaskiya an zalunce su mun san fa kan gaskiya suke mun san waye muhammadu tun ka ya fara wannan da'awar mun san kuma zalunta su muka zo yi sai ya ce kai ni gaskiya ba zan shiga yakin nan ba saboda na san zalunta su za a yi yana wannan tunanin na ba zai shiga ba sai ya ce kai muhammadu kan gaskiya yake to in ko haka ne me ma zai sa ba zan koma cikin su ba kawai sai zara jiki daga cikin waɗannan fa tawagar da an zo yaƙar muhammadu din yana zara jiki sai ya tafi wurin wani musulmi a nan cikin yankin gefe na nan garin madina sun baro makka fa yana zuwa ya ce kai ni na gane kawai zalunta ku za a yi na zo ne in musulunta ya ba shi kalmar shahada ya ɗauke suka tafi wurin annabi yana zuwa gurin manzan Allah ya ce na zo ne na musulunta kuma na zo ne gabanka ya rasulallah kenan ka gaya min wace gudunmuwa zan bayar akan watsa maka waɗancan kafiran da musulunta shi fa aka kawo shi gaban annabi amma ya ce a je manzan Allah ya ba shi dama ya je rikita su kawai ya je tarwatsa waɗancan kafiran wanda fa yanzu nan da a baya cikin su yake amma kun ji yanzu shi daga musulunta har ya zo mai a zuciya akwai abin da ya kamata yi sai annabi ya ce to ai ka kauci mutum ɗaya a cikin kalli taron mu. amma kowa ya ruɗe a rikici kowa cikin tsoro kai kaɗai ne zaka ka iya ya ce a dai ba shi dama a ba shi umarni ya ji shi ya san yadda zai wallahi jama'a shi kaɗai ya tafi za ku ji yadda aka yi shi kaɗai ɗin na watan kudi ba an ce gazwatul azab watan babu wani ɓangare na kafirai a duniya da bai kawo gudunmuwar sojojin shi ba kamar irin yadda amerika ta iraki wannan allied forces ɗin a ce kowace ƙasa sai an tilasta ta kawo sojoji a har haka suka zo suka kewa madina ba jama'ar musulmi to wannan na fara shimfiɗa ne don a fahimci yanda abin zai tafi mala ya ce wa haza huwa Nu'aimu bin mas'udin to wannan kuma gashi shine dai Nu'aimu dan mas'udin zalikumul fida'i wanda shi din nan shine wanda ya ba da rayuwar shi saboda Allah kawai an gane ko shi ne ya sadaukar da rayuwarsa shi ne fidaɗin ya fansar da rayuwar shi don addini albatal kuma za ka ji wanda shi gwarzo ne jama'ar musulmi kun gane allazi a ilal mustafa sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo gaban manzon Allah zaɓaɓɓen Allah sallallahu alaihi wa sallama shi na ya dan mas'udin kenan ya zo gun annabi fi waqtin asibin a lokacin da yake mai bala'in tsanani ana cikin tashin hankali kawai sai ya zo gaban annabi rahib lokaci mai ban tsoro kadatul qulub wanda zukatan musulmi a lokacin sun kusa kowa zuce shi ta kusa an takhruja mina sudur kowa zuce shi fa sai da ta zo tana neman ta fice ta baro kirji ta zo nan tana neman ta fice shine Allah wata rana kamar yake musu gori cewa ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absaru wa balagatil qulubu alhanajira wa tazunnuna billahi dhununa ya ku mu'mine ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz ja'ukum min fawqikum ku tuna a lokacin da kafirai suka zo ta jiragen yaƙi na sama don su kai hari a kanku shine min fauqikum wa min asfala minkum kuma wasu sojojin sun zo ta ƙasa suka ritsa ku a cikin garin madina wa in zagatil absaru ku tuna a lokacin da idanunku ya gulu-gulu haka jama'ar musulmi kun gani wa balagatil qulubu alhanajira zukatan kowannen ku kuma sai da ta zo nan makoshi wa tazunnuna billahi dhununa kuka rinka wa Allah mugun zato har wani funa cewa kai to waya ma za a yi a iya nasara kan waɗannan ko Allah da kanshi ya zo ya za a yi nasarar nan saboda ne saboda yanda ya ga taron kafiran nan da irin makamin da suka zo da shi yana ganin ko da kanshi Allah ya zuya zai da waɗannan shine kuka yi ma Allah mummunan zato jama'ar musulmi mu musulmi ne fa yake wannan tunanin jama'ar musulmi kun gane Allah ya ce wata tazunnuna billahi zununa ko sai ya ce me eh hunani kabtuliyal mu'minun nan ne aka jarrabu mu'mini Allah ya jarrabe su wa zulzilu an girgiza su zilzalan shadida to amma dan ka san wani abu duk yanda jama'a suka haɗu yanda kowa hankalin shi ya tashi wani ka kalle shi za a gan a natse shi yana kallon da ya za a yi ne kowa ya rikice shi zai gan yana dai kallon to ya za a yi shi Allah ya ce waɗanda suke masu imani da ba a samu ruɗewa tare da su ba Allah ya ba su labarin lallai taron sojojin kafirai za su haɗu su zo kuma za su zo da tarin yawa da mugayen makamai idan kuka ga yawansu sanda suka taho to nasara ta zo kenan kar ku damu wallahi di yanda saurari suka rikice wasu suna kallon su yanda suka taho kawai sai natsuwa ta zo musu lallai, Allah ya gaskiya ga abin da ya faɗa ya tabbata shine Allah ya bada labari cewa walammara ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima me yasa sai ce minal muminin ne rijalu sadaqu ma ahadullah alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا liyajzi Allahu na bi sidqihim wa yu'adhiba al-munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim inna Allah kana ghafurur rahima wa radda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu al-mu'minina al ko buga ba ai ba Allah ya isaro mu'mini yaƙi wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhu. min ahlil kitabi ko min siyasihim wa qazafa fi qulubihim ru'ba ko fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqa'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira jama'ar musulmi kun gane wannan ko to a wannan lokaci lallai zukatan muminai kamar ta bulluko da ƙigirji ta faɗo ƙasa fi gazwatil ahzab a yakin ahzab watan wannan yakin ahzab shi ake cewa yakin handak ana ce mai yakin ahzab ne saboda kafirai sun tattaro sojoji daga ko'ina a duniya ana ce mai yakin handak ne saboda musulmi ba a taɓa zuwa a karitsa su ba kamar wannan yakin saboda haka annabi sai ya tara manya da masu tunani ya ce ya kuke ga za a yi gade yadda suka ritsa mu kowa ya ba da shawara cewa ya alkafura a fada wanda ya mutu shi kenan wannan ya ce a'a shi yana ganin matsaya a ciki in sun zo to kowa da yana ba da shawararsa sai salmanul farisi ya ce ya rasulullah ya ce na'am mu mutanen farisa in irin wannan ya same mu a kota dabara da muke wace iri sai ce shi ne kamun su ƙaraso sai mu haƙa rami mu kewaye garin gaba ɗaya da shi ramin da diyan da za a yi a kan doki ko a ƙafa ba za a iya tahowa a guja a tsallake shi ba kuma in an dira cikin shi ba za a iya tsalla a kamo gaɓarsa a faɗo a yi waje ba shi ne ramin da tsawon shi za a haƙa watan faɗin shi ya fi faɗin daga wannan bangon ya wuce wannan bangon na masallacin nan zurfin shi kuma ya fi daga ƙasa dinnan zuwa wannan sama to haka a kewaye gari da irin wannan ramin to idan muka yi haka sai mu rarrabu wasu kowa ya je ya tsaya a bakin gaba ta ciki kenan idan sun taho da dawakansu da makamansu mu dai mun tara ƙasa a bayan ramin za mu tsaya a ƙarƙashi ta yadda in ka harbi sai dai ka samu ƙasa amma idan ka taho a guje a doki ba za ka iya tsallaka tsallake ba sannan in ka ce za ka shiga ka zo ga ko ba za ka iya tsallaka fito ba in kuma ka ce za ka yi tsallaka fito ka zo ka same mu muna nan a baki mu sai mu harbi ka har sa kun gane tsarin to da salmanul farisi ya ba da wannan shawara annabi ya natsu ya shuru sai ya ce wannan kam ka ba da shawara kowa sai ya ce ya gamsu haka za a yi to ya za a yi aka ce kowa ya ɗauko diga jama'a sai a shata wa mutum goma kamar daga nan zuwa pz kawai ba wani magana ku fara aiki sai a ƙara ɗiban mutum goma a shata musu gaba a ƙara ɗiban mutum goma a shata musu gaba biyar na ciki suna aiki in sun gama sarar ƙasa biyar shiga su kwashe suna gama kwashewa sai waɗannan su darasi digin waɗannan su kwashe haka ake yi ana cikin aikin kewaye garin madina da wannan rami jama'a sai aka je wani wuri a ƙarƙashin ƙasar wurin dutse aka yi aka yi jama'a a fasa dutsen nan suka ce manzo Allah ai matsala ta uku na me suka ce ko ba a shigo ta ko ina ba to za a shigo ta nan ya haka yi suka ce dutse to nan ne manzon Allah ya zo wurin ya tsaya ya kalli dutsen nan sai ya ce ku kauce aka kauce sai ya ɗaura belt ya dama cikinsa da shi sai ya dara wurin aka ba shi diga ya riƙe yana tsayawa ya ɗaga diga ya ce bismillah allahu akbar kau sai ya bugi dutsen nan sai kawai aka ga dutse ya tarwatse a cikin ƙasa sai ya ce an gama da ru ya ƙara ɗagawa ya buga ya ce an gama da farisa duk sanda ya ɗaga ya buga sai ya ce an gama da sakala shi ne lokacin ko la'asar ba ya ba har rana ta faɗa yi annabi ya ce waɗannan za su zauna da ubangijinsu lafiya manzan shi a ce rana ta faɗi bai sallah ba sai fito ya ɗaga hannu ce ya Allah ka ga dai abin da muke Allah ka dawo mana da ranar shine Allah ya rabas ɗin rana ta dawo sai da aka yi sallar la'asar sai Allah ya sake ta ta faɗa ba ci ba shi haka ake aiki a wurin shi ne wani ya kalli manzan Allah ya ga irin yadda cikin shi ya zama ya ɗane shi ga yunwa ga ƙishirwa ga hali yana ciki kai sai ya zara jiki sai ya koma cikin gari ya je ya samu mata sai ya ce ke eh wai ba wani abu ne da za a ɗan iya ci ya aka yi ta ce manzan ya ce mata manzan Allah ga ya cikin yunwa ga aiki ya aiki ta ce to sai dai ɗan ɗaura tukunya za a ɗan haraɗa haka ta ce ya ce mata maza idan kin kin ga ya kusa tafasa ya kusa yi kenan ya kusa da huwa to ki taho kawai da ki kina gani zan kira shi daga ni sai shi sai zo ya ci ya koshi sai mu koma a ci gaba da aiki yana hango ta ana cikin aiki ya gane abu ya kusa kenan shi kenan sai ya zo ya ce manzan Allah bismillah mana annabi ya taho ya aka yi ya ce to dama abinci ne na sa a yi maka kaga halin dai to kuma abincin ɗan kaɗan ne sai ce shi sa nake ganin mu je kawai kai sai ka ci adawa a ci gaba da aiki sai manzan Allah ya ce jama'a aka ce na ya ce ku tawo ga abinci can ya ce maza ka ce mata ka a sauke tukunyar sai na zo ka Allahu akbar ce maza ka ce ka a sauke tukunyar jama'a ku zo mu je ga abinci can a je a ci adawa a ci gaba da aiki manzan Allah kenan yana zuwa jama'a sai addu'a ya dafa tukunyan ne ya ce kowa a zuba mai ɗiba take tana zubawa Iba yana tsaye ɗiba take tana zuba sai da kowa ya ce ƙoshi manzan Allah na tsaye kuma wannan tukunyar da ake ɗiba tana nan a yadda take sannan a ƙarshe aka zuba manzan Allah ya ce ce mu je a ci gaba da aiki shi ne na ƙarshe a ci wannan ma darasi ne ga masu shugabancin mutane saqil القوم aka ce شربا shurba amma ina al'asaf to a lokacin aka gama wannan aiki na kewa madina da wannan rami to ana cikin wannan aiki ne shi mu mu dan mas'udin ya saɗaɗo ya zo musulmi ya musulunta waɗancan na can a waje to shi ne za a ci gaba da abin nan a kai malam ya ce laqad a al mushrikuna bil madina mushirkai sun kewaye garin madina gaba ɗayanta jama'ar musulmi kun gane mushirkai sun kewaye garin madina min kulli nahiyatin ta kowane ɓangare ba ta ɓangaren da za ka iya fita ka gudu sun kewaye ta duka min haunin khandak ta wannan gefen rami da aka haƙa musulmi jama'ar musulmi kun gane lokacin da ƙuraisha suka zo suna kallon yadda aka yi wa madina sai suka ce wannan aiki ba tunanin muhammadu wani saboda laraba ba su san ai irin wannan dabarar ba wannan ba tunanin muhammadu ba ne akwai dai wanda ya ba shi shawara ya wannan aiki jama'ar musulmi kun gane to haka ake so kowa in abu ya taso da tashi basirar to a saurare shi kuma ya faɗa in yana da ita kar ya zira ido sai an faɗa ciki ya ce ai da an yi kaza magana banza kenan a sai da aka burma sannan ka ce da an yi kaza kamun a burma ne za ka ce kar a yi sai aka yin aka burma sai ka ce ai na faɗa amma ba ka zira wa mutane ido ba sai a biya lalace sai ka ce ai dama da to a banza kenan ai jama'ar musulmi kun gane wannan ku. kuma wannan ke nuna ashe duk sanda wani abu ya taso wani ya san yana da wata basira bai halitta ya ɓoye ta wajibi ne ya fito ya gaya mu shugaba in an karɓa haka aka fi so in ba a karɓa ba sai ya uzuri mai wa a ko ta basirar da ake ga tafi tashi wannan kawai shi ne to shi ne mala ya ce wa fila harija a wannan lokuta waɗanda suke masu tada hankali kasiya masu tsanani a zuciya ana cikin wannan halin fa kun ga ga mushirikai sun kewaye madina dukanta ko to a kuma wannan halin tashin hankalin na kada yahudu ne quraiza al'ada ma rasulillah kun san da annabi ya zo madina ba akwai yahuda a cikinta ba ko to ai da ya iso madina sai sa aka kira su aka zauna aka yarjejeniya ba za mu yaƙe ku ba za ku yaƙe mu ba wani ba zai zo ya yaƙe mu ku goyi bayan shi ba wani ba zai zo ya ku mu goyi bayan shi ba kun gane in ba ku manta ba zuwan annabi madina an yi wannan yarjejeniyar kuma mun karanta a baya hijiratun nabi ko to lokacin da suka ga musulmi yahudi kenan lokacin da suka ga musulmi sun shiga wannan hali na tashin hankali ana fa cikin garin tare da su to amma sun san waɗancan in sun shigo ba za su taɓa su ba kun gane wannan to da suka ga musulmi sun shiga wannan hali na tashin hankali ana cikin gari da su musulmi na gefen gari suna haƙa rami sun gama haƙa rami sun tsaitsaya a bakin gaba saboda abin da na faɗi a baya shi kenan waɗannan yahudu na banu ƙuraiza sai suka tura wakilai a je a samu annabi alkawarin da ke tsakaninmu da ku musulmi na cewa ba yaƙi tsakaninmu na cewa in za a yaƙe ku ba za mu taimaka ba in za a yaƙe mu ba za ku taimaka ba to alkawarin a yau tsakaninmu da ku ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga abin da ake kallo ta waje yanzu ga sun ƙara damal al'amarin tunanin musulmi ta ciki kun gane ku malam ya ce wa shakalu hadidan sannan suka tsara suka zana watan wani tsoratarwa dakhiliyan na abin da za su yi wa musulmi ta cikin gida wasu abubuwa na ban tsoro da za su yi na tada hankalin musulmi suka rubuta suka nuna wa annabi su ga abin da za su yi wa musulmi ta cikin gida wanda abin hadiran abin mai mugun hadari ne alin nisa akan matan musulmi wal atfali da 'ya'yansu watan kuna can waje za su shigo su haɗu da ku su kakkashe mu ko muna cikin gida da matan ku za danne mu yanyanka da 'ya'yanku alasa kun gani su waɗancan na waje za su kashe ku mu kuma dama muna cikin gida tare da ku kun je can bayan gari mu muna cikin gari to mu kuma za mu danna 'ya'yanku da matan ku mu yanyanka kai kun ga yadda suka ƙara damu da tunanin musulmi ko to yahudi kenan tuba babu mm. wata ahadu kuma suka je suka yi alkawari ma'al mushirki na tare da waɗancan mushirkan aka je aka yarjejeniya tare da waɗancan mushirkan an yi haribu ma'ahun muhammadan sallallahu alaihi wa sallama suka tura wakilai su samu waɗancan mushirkan na waje su je su alkawarin haɗuwa da su su yaƙi muhammadu Allah sa kun gane wannan magana wa hadha huwa fi'il yahud mala yace kaga wannan shine karamin aikin yahudawa in dai bai yahudi ne to wannan karamin aikin shi ne wa hadhi hiya sifatul yahud wannan kuma ita ce hoton bai yahudi wannan shine siffan bai yahudi in baka gane kanshi ba ka ji yanda yake fal yahudu domin su yahuda duk inda suke la yujiduna ba sa iya yin komai illal gadara sai yaudara in dai tsakaninka da su ne ba za su iya ba sai dai su yaudare ka wa naqadal uhud da kuma warware alkawari da kulla tsakaninka da su shine Allah ya ce aw ma ahadu ahadan na baza fariqun minhum an gane ko ko kuma inda Allah yake cewa ah, wata inda Allah yake cewa watan wannan aya da Allah yake magana kan warware alkawarinsu da kuma kashe wanda suke wa annabawansu jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta aya ta bace mu Allah ya malam yace falaqad naqadul ahda to sun warware alkawari ma'a rasulillah sun warware alkawarin da suka yi da manzon Allah fi waqatin a wani lokaci harajin mai sa damuwa a cikin zuciya Me sa tashin hankali da ciwo a cikin zuciya a daidai irin wannan lokacin kuma sai suka zo suka ce alƙawarin da ke tsakanin mu da kai Muhammadu babu saboda haka ka shirya yanzu kawai muna iya yaƙi tsakanin mu da kai me yasa wai saboda sun ga wancan taro na sojojin kafirai sun zo za su yaƙi annabi walaka an ta tasawwar hala an nafsiya malam ya ce a nan don Allah ya dace a gare ka ka auno maƙwaƙwalwarka wannan hali da musulmi suka shiga a cikin ranka ka auno a ƙwaƙwalwarka irin wannan yadda ka ji dinnan to inda kana ciki ya kake jin za ka samu kanka a lokacin ka auno a ƙwaƙwalwarka ka suranto inda kai ma kana cikin musulmi irin wannan abin ya faru kana jin ya ƙwaƙwalwarka za ta yi knock za ta yi buga za ta yi kawai jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta allati marra biha mustafa sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan hali ya shuɗe wa manzan Allah ma ashabihi tare da sabonsa an gane ko wa kada wasafa Allahu wasfan baliga da kaika domin Allah ya siffanta mana wannan hali siffanta da ta kai makura wadda ta kai kuma kat jama'ar musulmi Allah ya siffanta mana wannan hali faƙala ta'ala Allah ya ce wa iz zagatil absaru ka tuna ko ka ambata a daidai lokacin da idanuwan sahabbai suka bubbulluko diba ka auno a ƙwaƙwalwarka idan 'yan yankan kai suka kama mutum suka danne shi aka ɗauko wuƙa aka sa a maƙogwaron shi yaya kake tunanin a ƙwaƙwalwarka in kai aka waya idan ka zai zama rufe shi za ka yi ko buɗewa sosai jama'ar musulmi kun gani kuma a wannan lokaci kashi za ka rinka yi ko fitsari ko dariya ko murmushi jama'ar musulmi kun gani to irin wannan halin suka shiga idanuwansu ya bubbulluko haka kama zai faɗi ƙasa Allah ya ce wa balagatul qulubu alhanajira zukatansu kuma ta bulluko sai da ta zo nan su jama'ar musulmi kun gane sai da ta zo nan su jama'ar musulmi kun gane shi yasa kake jin ai wasu malamai suke ce ma harfan izhari ba ana ce musu huruful halq ba ko huruful halqiya ko to wasu malamai ai suna ce musu huruful hanjara harfan da suke fitowa ta nan makoshi to nan fa zuciyarsa daga kirji ta bulluko ta zo jira kai a motsi kawai ta faɗo ƙasa jifa irin yadda Allah ya siffanta mana halin da waɗannan bayan Allah suka shiga dalilin me kuke tunani dalilin addinin nan wannan halin da suka yadda suka shiga shi sa fa addinin yau yazo ya same mu amma ku dibi yadda muka miƙe ƙafa muka lalace mu a cikin yin addinin ba don wannan halin da suka yadda suka shiga ba da fa sun miƙa wuya da musulunci mai wabe zo ya same mu ba amma sun yadda sun haƙura da shiga wannan halin me yasa saboda suna tunanin addinin ya zo ma 'yan baya gashi kuma ya zo amma jibi waɗanda addinin ya zo wa ji su yadda suka lalace saboda su ko ku ce ma wani hanci ba a yi ko gaya maka bakan magana ba a yi saboda addinin shi yasa kaga mutane sun lalace sun shantake sun tankwashe kafa wannan ya ba shegu yahudu da kiristoci dama suka miƙe tsaye don kana tankwashe kafa shege sai ya miƙe kana tsugunna fa shege sai ya miƙe tsaye amma shege baya da kai da kana tsaye na tsaye amma da ya ka zauna sai ya miƙe to yahudi kenan kiristoci kenan shegun da nake nufi kenan tun da musulmi suka yadda suka tankwashe kafa to shi kenan kokare su ta ƙari shegun nan za su miƙe tasu tun da musulmi suka yadda suka zauna to shegun nan za su miƙe tsaye ga sunan kuwa tsaye gam kuna kallon yadda suke azaba musulmi azaban muhina kuna kalla yadda suke azaba musulmi azaban alima yau a duniya kowa tsoro yake jiye magana in dai game da wani abu da za a yi na cutar da musulunci kowa yana tsoron ya magana kowa har limamin arfafa limamin ka'aba limamin masallacin manzan Allah yana tsoron ya magana saboda wani abu da ya ga an wa musulmi ko ya ji ba zai iya magana ba yana jin tsoro ta inna lillahi wa inna to ya'ya sun tankwashe kafa dole shegu su miki ya'ya sun zauna dole shegu su miki su tsaya a tsaye su kuma halin nan da kuka ga ana ciki wallahi kaɗan ne ba dai mutane sun ki fahimtar abin da ya kamata su yi wa addinin su ba wannan halin da ake ciki kaɗan ne Allah kyauta Allah ya ce zukata suka zo daidai makoshi wa tazunnuna billahi dhununa kuka rinka wa Allah zato mara kyau mummunan zato kun ji irin kalmomin na rashin ladabi da sai ya rinka faɗo musu a cikin zukata suna gaya ma juna hunalika btuliyal mu'minun Allah ya ce anan ne aka jarrabu mu'mini aka tada hankalinsu wa zulzilu aka girgiza su aka girgiza zukatansu zilzalan shadida girgiza mai tsanani wa iz yaqulul munafiquna ka tuna ka gaya musu ka ambata a lokacin da munafukai da ke cikin musulmi suka buɗe baki suna cewa wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya cuta su ba munafikai bane jama'ar musulmi kun gane ka karanta ibnul qayyim cikin dubbun nabawinsa ya ce cuta kala biyu ce akwai cuta ta zuciya akwai kuma cuta ta gangar jiki to cuta ta zuciya iri bai ce akwai maradu shubha jama'ar musulmi kun gani akwai watan cuta ta shubha akwai kuma cuta ta sha'awa maradu sha'awa to yanzu cutar da ke cikin zuciyarsu ba ta sha'awa ba ce ta shubha ce alasa kun gane yanzu cuta ce ta shubuha ta kama zukatansu anya kuwa maganan nan da manzon Allah ke faɗi zai yi kai ba zai yi ba kaga cuta ta shubuha wai musulmi fa ba munafiki bane amma ya yadda cuta ce ta shubuha ta kama zuciya sai ya rinka tunanin ba zai yi a ce wannan maganar da annabi ke faɗi ba fa zai yi a iya nasara kan waɗannan Allah ya ce to ka tuna a lokacin da munafukai suka buɗe baki suka ce da waɗanda fi qulubihim maradun a zukatansu akwai cuta ko wani rashin lafiya suka ce ma wa'adanallah kun ga munafikai ne fa suka yi maganan nan da waɗanda kuma ba munafikai bane amma ta shubuha ce ta kama zuciyarsu suka ce ma wa'adanallahu wa rasulu kai ina ai wannan alkawari da Allah da manzon shi suka yi mana ai ba wani alkawari bane gaskiya illa gurura rudi ne kawai so suke mu fada mutanen da aka shi amma ya za a yi mu iya da waɗannan waya amma a ce wai Allah ya ce wai zai taimaka man to ya taimakon zai yi jama'a ku dibi wannan tunanin fa shi ba munafiki bane amma cuta ce ta shubuha ta shiga zuciyar shi har ya iya buɗe baki ya ce ma wa adana lahu wa rasuluhu illa gurura